This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkamu da wani da kuma zuwan ku ga shirin sashen Hausa na murar Amurka a wannan la'asari kan mitoci 22 da 25 a jamhuriyar Nijar a gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da nomad da dalot da kuma niyya a birnin kwani a duniyar gizo kuma a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To tare da fatan kowane lafiya kamar yadda muke a nan Washington DC Aliyu Mustapha sakwatin ne tare da Usman Kabara muke tabon ku ga shirin namu na yanzu nan bayan kun gama jin labarai ɗaya daga cikin kwamishinonin hukumar zaben Najeriya za ta yi mana bayani kan zaben gwamnoni na jibi a asabar da yadda ya bambanta da na shugaban ƙasa. Duk abubuwan da su yi da cikin tsare-tsaren mu da suka ja mana kamar rashin fara aikin da wuri yanzu mun ce tabbatar sun yi To sannan kuma za mu ji martanin malaman makarantu na Najeriya game da alkawalin da sabuwar gwamnatin kasar mai shigowa za ta yi musu na cewa za ta samu musu gidajen zama? Allah ya sa dai tunda wannan gwamnati ce wanda muke mata kyakkyawan zaton cika amana da alkawari to muna fatan Allah ya sa dai za su cika ta mana alkawari. To sannan za ku ji hajiya Aishatu Muhammadu Buhari tana gaya mata Najeriya cewa jiya fa bayo bace. mutanen da suka sa ba su je gidan gwamna ba su kudi a ba su atamfofi su je villa ba su kudi ni ba ni da kudi mhm, tun yanzu a sani to muna da shirin bango amma duka sai bayan labaran duniya to tare da sallama ga kuma cikakkun labaran sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce sun damu da maganar cewa iran na mara wa 'yan shi'ar huti baya da ke tawaye a yemen musamman ma da aka ba da rahoton an ga tawagar sojojin ruwa na kasar ta iran sun nufi kusa da gabar tekun fasha gidan talbijin din iran na press tv sun rawaito a jiya laraba kan cewa an ga jirgin yakin ruwa na iran da ake kira destroyer da kuma wani jirgin ruwan yakin sun nufi kan ruwan tekun a kasar ta yemen ko kuma kusa da yamen din inda sojojin taron dangin saudi ke jagoranta don kokarin dakatar da kutsawar 'yan huti da ke tawaye a garin sai dai hafsan sojin ruwan iran habibullah sayari ya ce tawagar za ta je wajen ne don kare bakin iyakar zirga-zirgar jiragen ruwan kasarta da kuma tsare kan iyakokin gabar tekun ya kara da cewa hakan zai kare jiragen ruwan masarufi daga hadarin 'yan fashin teku kere ya faɗa wa kafar yada labarai ta pbs cewa a nan amurka cewa amurka tana lura da goyon bayan da iran ke bawa 'yan huti da kuma yadda iraniyawa ke shiga kasar yemen a mako mako-mako. To babban jagoran addini na ƙasar Iran kuma Ayatollah Ali Khamenei ya jaddada cewa yarjejeniyar da Iran ta cima da kasashen yammacin Turai fa ba shine tabbacin karshe na cewa an cimma koma baya na shirin makamashin nukiliya din ba na Iran a matsayin fansar takunkuman da aka kakaba mata. A yau Alhamis ne Ayatollah ɗin yake cewa la'alla goyon baya ko aka san haka yarjejeniyar wucin gadin da aka cimma makon da ya gabata tsakanin iran da kasashen nan guda shida masu karfi na duniya ba ta kammalu ba sannan ba ta da wani tabbaci na cewa za ta faru to amma duk da haka babban shugaban addinin ya nuna goyon bayansa akan ita yarjejeniyar ya kuma ce a shirye suke a can iran na sadaukar da wasu al'amura da suke bukata domin a samu aiwatar da ita malamin ya soke muka a kan takardar da ta fito da ke nuna da ita washington din take fasara wani yarjejeniya wanda ya kira haka da mugun nufi iran da amurka dai sun yi ta samun rashin daidaiton manyan al'amura ciki har da yanayin tsawon lokacin da takunkuman da aka sa iran din sai dauka da zarar an gama cimma matsayar ƙarshe akan batun yarjejeniyar a jawabin shugaban iran din hassan ruhani yake faɗa cewa iran ba za ta yarda da matakin ƙarshe na yarjejeniyar ba har sai an shirya mata dukkan takunkuman da aka saka mata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shaidar da ya ɗauki bidiyon nan na mummunan harbin da wani farar fatar ɗan sanda ya yi wa bakar fata marar makami a garin north uh, charleston uh, da ke south carolina da ke kudu maso gabashin amurka a makon da ya gabata ya ce har da ya yi tunanin goge bidiyon daga wayarsa faidan santana ya faɗa wa kafar yada labarai ta nbc news cewa a jiya laraba dan sandan michael slager ya gama shawukan al'amarin bayan ya tsaida walter scott da bindigarsa ta lantarki bayan scott din ya karya dokar hanya santana ya ce daga nan ne sai ya fara daukar bidiyon abin da bidiyon wanda scott ya fara gudu dan kimanin shekaru hamsin inda slaga din ya ciro bindigarsa ya yi wa scott din harbi har guda takwas har sai da ya faɗi kasa can nesa da mita tara daga inda dan sandan yake santana ya ce da farko ya ji a zuciyarsa cewa rayuwarsa na iya shiga cikin hatsari a sanadiyar bidiyon da ya ɗauka amma kawai sai ya gabatar da shi a iyalan scott bayan 'yan sanda sun da sanarwar faruwar lamarin salaga da farko dai ya nuna cewa scott ya kwace bindigarsa ta lantarki ne a lokacin da suke kokawa lauyan iyalan scott dai ya bawa jaridar new york times faifan bidiyon wanda suka wurga su kuma akan yanar gizo na jaridar sakataren harkokin tsaron amurka ashton carter wanda yanzu haka yana kore ta kudu ya ce gwajin makamai masu linzami da hukumomin kore ta arewa suka yi wata alama ce da ke ƙara nuna kan irin haɗarin da yankin nan na kore yake fuskanta ko kuma yake ciki lokacin da yake wata gana a wani filin jirgin tashin jiragen sojan ƙasar japan da ke yokota misakata ya gaya wa manema labarai cewa wato zai girgiza idan dai har gwajin makamai na linzamin da koriya ta arewa ta yi an yi shi ne domin a nuna wata alama ta tarbansa a wannan yanki. a dai wannan mako ne kasar ta koriya ta arewa ta yi gwajin makaman masu gajeren zango inda ta harba su a yammacin gabar tekun ƙasar ta har ila a ranar juma'a da ta gabata koriya ta harba wasu makamai masu linzami kwatankacin waɗannan hakuma koriya ta ce ta yi irin wannan gwaje-gwajen ne gabanin ziyarar wani jami'in gwamnatin amurka ko kuma a lokuta da ta kaddama ta zafafa ko ta kan zafafa tsakaninta da makwabciyar ta koriya ta kudu hukumomin koriya ta kudu din sun kwatanta wannan gwaje-gwajen makaman masu linzami da aka yi a wannan mako a matsayin cewa ai ba bakon abu ba ne kuma ba wata barazana ba ne a gurin su mutanen koriya ta kudu din to kawo muku labaran duniya daga sashen wasu murya amurka a washington To bari mu kawo muku tattauna da muka yi da kwamishinar hukumar zaben Najeriya ya Amina Zakari Bala kan zaben nan na gwamnoni da 'yan majalisar dokokin jihohi da za a yin Allah kai mu ji ba asabar wanda kuma muka tambaye ta ko yana da wani bambanci da wanda aka yi na shugaban kasa? A tsarin shi ba wani bambanci sai dai kan cewa yanzu mun mun ce sai an yi amfani da wannan ita na'ura card reader saboda kuma ba a samu matsala ba shi yasa muka dawo muka ce yanzu dai dama mun dan sassauta ne saboda an samu matsala a zaben shugaban kasa amma duk an tura jami'anmu na jihohi kan su tabbatar ta yi amfani kuma duk abubuwan da ba su yi da cikin tsare-tsarenmu da suka ja mana kamar rashin fara aikin da wuri yanzu mun ke su tabbatar sun yi kamar zuwa wannan rock center inda yaran za su kwana suna karɓar kaya kuma wani canji da muka yi yawanci ran laraba ake karɓar ballot paper da shi abin nan result sheet amma mun sa an karɓa tun jiya saboda haka duk mafi yawancin jihohi sun gama rarrabawa yau zuwa kananan hukumomi. Dama ina son tambayki ce akwai wasu abubuwa da suka faru da kuke tunanin za ku amfani da wannan dama ku gyara gashi ko kin fara tunanin ah, magana a kansu. Ah, na san wadai daga cikin abubuwan da aka samu korafe-korafe a kansu shine a wasu wurare a wancan zaben na shugaban kasa a wasu wurare jami'an hukumar zaben ba su fito da guri ba ban sani ba yanzu ko ah, me ya janyo wancan din ma da ba su fito da wuri ba inda ba su fito din ba. Abin da ya janyo mun yi mun shiga cikin yarjejeniya da hukumar um, masu sarrafa motoci nurtw kuma kowane jami'in zaɓe an haɗa shi da na shugaban hukumar na jihohi an yi tsarin kan su za su kawo mana motoci kuma sun yarda amma cikin nufin allah na dai mai faru sai wasu a jihohi da cika alkawari ba su kawo motocin ba. Hajji Amina ga waɗanda suka yi zaben shugaban ƙasa akwai wani abu da za su yi daban da yadda suka gudanar ina nufin wanda zai je eh, rumfar jefa ƙuri'a ɗina akwai wani bambanci da yadda suka jefa ta a zaben da ya wuce. Eh bambancin kuna shi ne akwatuna biyu ne yanzu ban san yi akwati uku yanzu akwatuna biyu ne da jan da bakin amma akwai jihohin da sai an sake zaben kamar sanata kuma kamar jigawa da duka ba a yi zaben 'yan majalisar tarayya ba to su za su yi amfani da koren eh, akwatin shine kurin bambanci amma ba wani bambanci za a amfani da na'ura za a fito a layi yadda aka saba a yi accreditation a tantance sannan a yi zaɓe mhm. ba abin da ya canja sai dai kurakuran da muka gani mun jaddada kan cewa a tabbatar ba mu gansu ba saboda duk an riga an yi wannan shirye-shirye amma an je can ƙasa a ƙaramar hukuma ko can mazaɓu ne ake samun matsaloli. kwamishinar hukumar zaben najeriya hajiya amina zakari bala kenan to an jama kaɗan za ku ji abin da ita ma matar janar muhammadu buhari take faɗa akan maganar atamfa to amma bari mu fara gama tukuna da martanin da wakilin ma Abuja Hassan Maina na ya samu mana daga wasu malaman makarantu a Najeriya bayan da suka je yi mataimakin shi jiran Buhari din profesa Yemi oshi banjo yana cewa ya gwamnatin su idan ta shigo za ta samu malamai gidajen zama da horaswa. Comrade Ibrahim Lawan dan kwamitin zartaswa ne na kungiyar malaman Najeriya ta kasa kuma shugaban kungiyar a jihar Yobe. Ana kika malamai suna cikin gidajen gwamnati ne to kaga inda har ba a gina gidajen ma malamai a basu kamar sauran ma'aikata kaga alhamdulillah wannan wani abu ne wanda na farin ciki na murna a garin wanda za mu yi welcome na shi da hannu biyu a ra'ayinsa wani malamin makaranta a kasar baba da mu'idi cewa yayi a gaskiya dai an daɗe ana mana alkawura akan batun harkan ilimi amma ya kasance muna jin shi Allah ya sa dai da wannan gwamnati ce wanda muke mata kyakkyawan zaton eh, cika amana da alkawari to muna fatan Allah ya sa dai za su mana cika ta mana alkawari ni dai maganan da nake so na yi shine batun training and retraining wato horaswa ko eh haka ne to muna tsammanin za su mana training saboda malami kafin ya koyar ya kamata ya zama yana da training cikakken training wanda ɗalibai za su iya fahimtar da kuma koyarwar da yake wani tsohon shugaban kungiyar ɗalibai ta ƙasa yanzu kuma yake koyarwa a makaranta muhammad alhafiz cewa ya yi ina gani duk kasan da aka je idan ka tarar malamai suna da martaba suna da wato goyon baya da gwamnati za ka tarar koma horaswa da su suke ba mutane a kowane bangare na ilimi ya fi namu na nan najeriya malamai a najeriya dai sun daɗe suna cikin garari hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja Nigeria. Wannan kiɗan tica ne wannan batun tica ne tica uban karatu. To gaishe ka Hassan, to ɗaya wakilin namu na Adamawa Sanusi Adamu ya aiko mana kalaman da Aisha Muhammadu Buhari wato matajar Muhammadu Buhari ta yi a Yola ta je ta gode wa mata. Hajiya Aishatu Buhari ta gaya wa shugabanni da matan jam'iyyar APC na jihar Adamawa birnin Yola cewa mutanen da suka sa ba su je gidan gwamna ba su kudi a ba su atamfofi mu bar wannan zancen su je villa ba su kudi ni ba da kudi muna so kowace ta shiga gidanta ta kwanta ta yi bacci da safe ta tashi da 'ya'yanta tare da ita ba tare da an daukar maka 'ya'ya mata ba an yanka maka miji ba a aure ka kai kuma da dole labarin da muke ji kama a jahiliya period shine muka gani bana Hajiya Aishatu Muhammadu Buhari kenan siyasar bana yanzu wasu daga cikin 'yan tawagar matar janar Buharin tsohuwar mataimakiyar gwamnan jihar Filato Madam Pauline Talum ta ce sabanin abin da masharanta da dama suka yi ta hasashe game da zaben 28 ga watan Maris din addini bangaranci da kabilanci ba su yi wani tasiri ba mana general buhari zai ba masu siyasan ƙarya da siyasan cushi na maganan addini kunya masu cewa general buhari ya zama president zai kawo eh, zai islamizing nigeria to za ku sha mamaki za ku kwasha kunya na tambayi wani rabul binta masu garba mace tilo da aka zaɓa ta wakilci gundumar arewacin jihar adamawa a majalisar dattawa ko ina aka jingine batun raɗe-raɗen nan da ake yadawa wai janar buhari ya faɗa a baya zai soke kujerar matan shugabannin ƙasa da gwamnoni an gobe har aka ce za a yi maganan ofishin ba wai sai dai lalle ofis ba ne amma a kanta ce ita da kanta za ta tashi ta taimaka ba sai an ce a matan shugaban ƙasa ta tashi a cikin mabukun ofis na ta je ba za ta iya amfani da ofis na minista na women affairs za ta iya neman alfarma kuma a hannun mai gidanta through ministry kamar na education na nemi jin ta bakin wasu matan karkara da suka halarci taron nuna godiya da matan janar buhari hajiya aishatu ta kawo birnin yola sunana talatu sale wallahi muna so ta kwace mana 'yancin mu na mata najeriya especially arewa gaskiya muna cikin wani yanayin da mun shiga halin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun allah ya bata ikon yadda za ta tafiyar da gwamnatinta kamar yadda Allah ya abin da matan Najeriya suke jira irin kamun lodayi da matar janar Buhari Hajiya Aishatu za ta yi da zarar sun haye kan karaga ranar 29 ga watan Mayu mai zuwa Sanusi Adamu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola Najeriya kai ya gare an ci amanar ki sai da aka To a gaishe ka Sanusi idan Allah ya mu a shirin na dare yau muna son ku kira mu ku yi mana sharhi kan wannan batu. Yawancin mutanen da suke kwarara cikin APC yanzu bayan an ci zaben shugaban kasa din nan mutane ne wayanda kawai za su biya rina ne su shaki da ba amma ta akida ce ta kai su ba kawai mutane da ba sa iya zama cikin wato ba tare da mulki ba To kun ji wannan ra'ayi to na kula ya yake kuna ganin magana da kidan nan da siyasa da canje-canjen shekan nan ya suke ne. Akwai wani aƙida wurin 'yan siyasar Najeriya ko abin da muke so mu ji kenan a shirin dare idan ku kira mu ta tarho yanzu ga mu na yanzu. Masu sauraron filin sai mango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau Dr. Muhammad Bello na asibitin tunawa da rakiya da ke Kaduna zai amsa tambayoyi game da kiwon lafiya kuma takwarorin aiki na 'yan jarida su suka yi tambayoyin. To sunana Elizabeth kani ina 'yar jarida ce a gidan talabijin na jihar Bauchi. To. likita mun san primary health care ita ne take lura da kiwon lafiya mataki na farko. kuma mun san inda in akwai abubuwan da aka inganta ba zai kai ga majinyata suna zuwa eh, secondary health facility ba kuma a cikin ayyukan da kuke yi menene eh, matsalolin da kuke fuskanta a primary health care inan da yake sa yawanci mutane suna son zuwa secondary health facilities da tertiary ne matsalolin kuma wani hanyoyi ne kuke bi su ku ga kun magance wannan abun wato matsaloli da akan fuskanta a primary health care facilities ah, mm. yana dan yawa kuma babban abin da ake ah, kalubalen da ake fuskanta ne na rashin kwararrun ma'aikata da kuma isassun mm. kayan aiki mm. kuma wannan ya dau asali ne ya dau asali ne da dalilin cewa shi primary health care centers da ake da su suna karkashin local government ne wato karamar hukumomin kasar wanda su kuma karamin hukumomin kasar nan ba su da isasshen karfi da za su iya gudanar da harkar kiwon lafiya yadda ya kamata a wannan level din to shi yasa ake fuskanta ah. abu na man aka lura cewa kamar manyan asibitoci kashiyar ne wanda su suke da kashin gwamnatin tarayya federal su ana kama eh. sun ma'aikata kwararrun ma'aikata da sauransu to wayannan su ne babban kalubalen shi ne shi primary health center yana karkashin local government ne su kuma local government ba su da sannan karfin da kuɗin da za su iya kula da samar health centers yadda ya kamata. To likita ina so yi tambaya don wannan cutan shan ina ina ya dame ni. Wai shin in mutum ya kamu da wannan cutan akwai wani mataki da ya kamata a ɗauka ko shi kenan mutumin ya shanye kenan? Eh shi cutan shan ina da ake shan polio. Wato ba dai mm. ba wai dalle da ya shiga jikinka dole za ka kamu da shi alal misali za ka samu illa ba ko ka samu ka jirgince da sauransu ba. amma yana mm. iya kasancewa idan garkuwan jikinka bai da karfi mm. cikakke to sai ka ka kamu da wannan abin da ake cewa paralysis wato kafanka yana iya shanyewa ko kuma duka kafafun masu shanye gaba daya to wannan kuma ba eh. kowa da kowa ba ne sai dai ba za ka iya sanin eh, eh. cewa wane ne idan ya kama zai iya samun zai shanye mashi kafafu ba ko kuma wane ne zai bari ba shi yasa ake kokari a ga ah. cewa duka duka dai ba wanda abin ya kama. a ah, doktor gajiya Lafiya kalau alhamdulillah. Sunana Kabiru Garba a gidan rediyon Bauchi nake a Najeriya. Tambayan da nake so shine akwai irin ciwon hepatitis din nan kuma yana kama mutane ni dai ya taba kama ni in fasin kuma hmm. sai canza mun fitsari na da ido na zama yalo faratuna duka suka hmm. zama yalo sai da na yi goyon wani treatment kafin na samu kaina shin me yake kawo wannan ciwon hepatitis din hepatitis shi wato wasu eh. abin da ake nufi da hepatitis shi ne wato illa da ta shafi hanta har ta sa ta hanta ya kumbura shi ake ce ma hepatitis amma akwai eh. wato abubuwa da yawa da ke iya kawo hepatitis babban misali abin da ke kawo hepatitis ne kwayoyin cuta musamman kwayoyin cuta da ake ce ma wasu kwayoyin cuta da ake ce musu viruses akwai virus hepatitis a akwai b akwai ba c har zuwa e kala kala wanda ke iya jawo cutar hepatitis amma hmm. kuma kana iya kamuwa daga hepatitis ta wasu hanyoyin kamar ilal misali mai yawan shan barasa ko amfani da mayagun kwayoyi shi ma yana iya kamuwa da ciwon hanta wanda shi ma ake cewa hepatitis amma shi ba na kwayan cuta ba ne to idan ka ji an ce mutum ya kamu da hepatitis ba abin da za a yi shi ne sai a bincike a ga shi menene sanadiyar wannan hepatitis din kwayoyi ne yake sha ko yana mu kansa allumiya gun allurai ne ko yana shaye-shaye ne ko kuma a'a cikin waɗannan kwayan cutar virus din cikin guda ɗaya ya shiga jininsa to shine idan aka auna za a iya sanin eh, wani irin mataki za a ɗauka to wanda ya fi addabar jama'a yanzu shine wato hepatitis b wanda kusan shine tafiyarsa ɗaya da hiv aids shi ma ana kama shi ne ta hanyar ta bangaren ko jima'i ko ta bangaren da jini zai sauka da wani ginin ko kuma maniyyi ko kuma nonon uwa da sauransu to wa'annan idan mutum ya kamu da wannan din idan aka auna shi haka yana da shi yana da magani da za a iya badawa to hmm. babban illar shi tati sun shi ne nan gaba yana iya zama abin da ake ce ma kansa wato ciwon daji a hausance kenan to idan ko aka ɗauki mataki tun da wuri aka yi maganin sa ko kuma aka kare wato kamuwa da cutar to kaga mutum ba zai yi tunanin ko zai kamu kansa nan gaba ba bayani kan to ni ni lokacin da abin ya kama ni in fact likitan da da na same shi na masa bayani sai sai in fact sai putin yana kan drug sai ana ni cin nama da kifi da wake da man gida hmm. sai zamto kawai sai eh. manja ne kawai ya kamata ce a wancan hmm. lokaci. Abin da ya sa ya baka wa'annan dokokin wato ita hmm. an sa dama akwai abubuwan da ba ta so a lokacin da take da lura. Tunda hmm. duk abin da ci wanda ake ce ma protein ko carbohydrates dole sai ta ji ta jikin hanta hanta ta sarrafa shi. To sai ya ga cewa idan hantan ba ta da lafiya kuma ka ɗauko wannan nauyin ka ɗora masa kana ƙara ba wannan hantan wahala kenan. To shi yasa a lokacin da aka ga cewa eh lallai mutum na fama da ganiyar fata yake son wato ga idanunsa sun zama yelo eh, eh, yelo ga zazzabi na damun su suka ga sai a ce mai janye wa'annan abin daga abincinsa wato kamar su nama su kwai su madara su kifi duka sai ga an ce yi su har sai lokacin da ya samu sauki amma ba wai har abada ba ne za a ce yi su ba. tunda ana maganan hepatitis ne na ji eh. akan ce akwai hepatitis din kala-kala. Eh, waɗanne irin rukunoni ne ya fi addaba mu koko duka rukunonin ana ana fama da su a'a rukunonin kala kala gaskiya sun kusa wajen guda ashirin daga tun daga a b c har zuwa z akwai shi amma wanda suka fi rukunin da suka fi damu musamman a ƙasar afirka su ne na a da b kuma aka samu c waɗannan guda uku su suka fi da adaba mu kuma cikin su ukun nan hmm. shi ya fi adaba mu eh akan same shi ne ta hanyar ana iya samun eh ta hanyar kamar rashin tsaftace abinci da sauransu amma shi bi kusan hanyar da ake bi ake samun cutar sida shi ma haka ake samun kuma shi ya fi yawa wato a nahiyar afirka fiye da sauran hukumar a cikin wannan tambaya din an ce akwai hepatitis A akwai B akwai C to an ce a cikin eh. wannan guda uku din akwai wanda yake kisa wanne ne yake kisa a cikin su a'a ai wato idan ka lura da abin da ake ce ma hepatitis ba shi har yanzu har gobe ba duk virus aka samu maganin su ba shi yasa za ka je har yanzu maganan ciwon wato idan mutum na mura sai dai mura ta sake shi ya samu sauki dan har yanzu ba a gano ainihin kwayan maganin da ke kashe kwayan maganin mura ba shi sa har sai dai in ka kamu da mura kura sai ya warke to shi ma su hepatitis nan da A da B da C din duka viruses ne sa'an nan wa'annan su shi virus har yanzu ana da wuyan samun maganin sa shi yasa har yanzu kake ganin ba a samu maganin sa ba idan dai sai dai ana iya warkar da mutum na iya warkewa ko kuma ya samu sauki amma abin da aka yi musamman da shi ne kamar na eh, hepatitis B akwai maganin da ake bada wanda za ka sha tsawon shekara ɗaya ko ɗaya da rabi wanda da yadda Allah za ka ga wannan kwayan cutar ya sake ka ko kuma an samu sauƙin sa sosai amma ba wai lallai lallai za a cikin ka kamu da shi sai mutuwa ba. To a kasan galibi kuma akan kuskure shawara to da shawara da hepatitis iri ɗaya ne? A'a akwai bambanci. shawara a fahimtar mu shawara a fahimtar mu a likitance eh. shine abin da ake ce ma wato jaundice idan mutum ya ce ya kamu da shawara mukan ɗauka cewa wato idanunsa ya canza kala ta zama kamar ya tsorawa ta ce shawara wani lokaci ma har da fatansa to amma akwai dalilin kala-kala da ke iya jawo wannan canjin launin idan mutum wanda zai sa ya zama kamar ya tsorawa ɗaya ne ciwon hanta amma ana iya samun kuma ciwon kamar sickle cell wato mai ciwon da ake ce sikila ana iya samun shi idan mutum ya samu cutar da ke toshe hanyar da wato wannan abin da ake ce ma sinadarin da ake ce ma bile a ɗan adam wannan da ke cikin maɗaciya idan eh. ba ta samun fitsari ta yawa jinin mutum ita mutum yi da idan mutum ya zama kore kore ko kuma yalo yalo hakan nan to wa'annan su ne abin da ake nufi da shawara ba ɗaya yake da ciwon hanta ko hepatitis ba daban shawara alama ce shi kuma hepatitis ainihin ciwo ne abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan muna da rai da lafiya Zafin hannunku. Babu shakka domin kuwa sashen Hausa na murya Amurka ya ɗaura ɗamarar. Shiga sako sako. Da lungu-lungu a zaben gwamnonin Najeriya. Shirin mu na ranar-ranar Asabar mai zuwa. Za mu ƙara share awa ɗaya cir. Muna zayyano muku halin da wannan gagarumin zaɓe. Zaɓen jihohi yana kusa da jama'a sosai. Gwamna shi ya fi tasiri a mutane. Saboda haka. Saboda haka a caza wayoyi. Kuma a yi tanadin batara. Domin kuwa sashen Hausa na murya Amurka. Yana tare da ku. A kowane yaushe. Duniya. a tafin hannunka ka rike makamanka ita za ta cece ka to madalla to yanzu bari mai da ku wajen usman ya baku labarin matakaici Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce akwai sababbin hujjojin da ke nuna wani irin salon kisa da mayakan da ke goyon bayan rasha ke yi a gabashin Ukraine inda suka yi kira da a saka ido domin a ga waɗanda ke aikata wannan aiki na take haƙƙoƙin bil'adama. Ƙungiyar Amnesty International ta ce hujjar wata sabuwar alama ce da ke nuna irin munanan yanayin da mutane ke shiga a gabashin ƙasar ta Ukraine. ƙungiyar ta ce ta duba wani bidiyo wanda yake nuna yadda aka tsare tare da azabtar da wani sojan ukraine mai suna iho barnabski a lokacin da yake masa tambayoyi inda daga baya ya mutu da kuma wani bidiyo da ya nuna gawawwakin wasu sojoji a ukraine guda uku da aka kama a garin double steve a ranakun 12 ga wata da kuma 13 ga watan fabrairun da ya gabata to gaishe ka malam usman to jama'a abin da ya sauka kenan kafin mu bar ku bari mu yi ta'aziyya ga iyalan shahararren mawaƙin nan wato musa dan bawu da ya rasu a cikin makon allah ji kanshi kada ku manta da karfe ta da rabi za mu buɗe mu koya ku kira mu ku ga mana ra'ayin ku game da aƙidar siyasa in akwai tafa a wurin 'yan siyasar najeriya yanzu a madadin shi usman da julie letters gresham da dukkan masu sashen wasu mura amurka aliyu mustapha sakwata ne ke muku bankwana ku halima da jamila da yau da gobe.